الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إنما يحدث في بلادنا من قتل بغير حق وتدمير ونهب وسلب واغتصاب لا أمر سيء وقبيح للغاية ويستاء منه كل غيور وآقل في البلاد لأنه أمر أجمع كل العقلاء على قبهه وفيه وشينه ومهرب في جميع الشرائع والأديان وفي جميع قوانين العالم الوضعية ولقد شرع الله سبحانه وتعالى الحدود لردع المجرمين وحماية الأمة عن الظلم والظالمين قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون لأنه بالقصاص تنحقل بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانفجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار يقول العلامة ابن القيم رحمه الله فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع ولم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل ولا في الزنا الخصاء ولا في السرقة إعدام النفس وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإنسانه وعدله لتزول النوائب وتنقطع العدماء عن التظالم والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه فلا يطمع في استهلاب غير حقه انتهى كلامه رحمه الله إن تنفيذ حكم الله تعالى على الجنات حق من حقوق الرعية على الراعي فالسلطان هو الذي يملك صلاحية إقامة الحدود وقمع المفسدين لأن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن ومع ما فيه من الوعيد العكيد والتهديد الشديد وهذا هو الواقع ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل بالآيات البينات وأنزل معهم الحديد ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بعص شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز قال قتادة رحمه قال قال قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائد الله ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم لذا كان على الفصال أن ينفذ أحكام الله تعالى ألا هؤلاء الجنات ألا هؤلاء الجنات الظلمة الذين يقتلون الناس بغير حق وينهبون أموالهم ويغتصبون نساءهم ويعلن هذا الحكم على الملأ حتى يسمع به كل أحد ليكون عبرة وزجرا لمن يصول له نفسه لمن يصول له نفسه أن يقترب مثل هذا الذنب قال تعالى عند إقامة الحد على الزانية والزاني وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ابن كثير رحمه الله هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا وقال العلامة الصعدي رحمه الله وأمر الله تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة أي جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع وليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم ويستقر به الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب فلا يزال فيه ولا ينقص والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتاووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في إسرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المجرمين المرتدين القتلى فعل بهم ما فعلوا براعيه وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهكذا يجب أن يفعل بكل أن يفعل بكل جان ظالم قاتل وهارب لله ورسوله ولا تأخذ السلطان بهم رأفة في إقامة حد الله تعالى عليهم كما قال تعالى في الزناد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قال القرطبي رحمه الله أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ولا تخفف الضرب من غير إيجاء وهذا قول جماعة أهل التفسير عباد الله إنه مهما طال الزمان وكثرة المصائب وحلو لك الحال فإن نصر الله قريب والفرج من الله آت كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في محكم تنزيله فقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فهذه بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه كما قال تعالى فيجعل الله بعد عسر يسرا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا فعلينا عباد الله أن نعبد الله وحده لا شريك له ونحافظ على دينه فإنه لا يضيء أجر من أحسن عملا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باياك وانا مسلمين أيوه أبر متونا رانا من البركة tana magana ne akan wajabcin tsayar da hukunci akan duk wani wanda yake mai laifi da bayyana wannan hukunci don kiyaye rayukan mutane da dukiyoyin ya ku yan uwana masu girma hakika abin da yake faruwa a cikin wannan kasa tamu mai albarka na kashe mutane ba tare da haƙƙi ba da rusa gidaje da kwashe. da yin fyaɗe ga mata abu ne mummuna kuma munin ma mai muni kuma dukkan wani mai hankali mai kishi abin yana damunsa domin lamari ne da dukkan masu hankali sun haɗu a kan munin abin da kuma cewa abu ne da yake bai da tushe bai da asali bai da dace kai dukkan addinai ma gaba ɗaya sun haɗu a kan munin irin wannan aiki hakanan dukkan dokoki da ɗan adam yake rubutawa ya zana sun ittifaki kan wannan aiki cewa abu ne mara kyau haka kurin a farwa mutum bai ji ba bai gani ba a zubar da jinin shi a kona dukiyarsa sannan a yi fyaɗe ga matan shi da 'ya'yan shi aka kurin ba tare da yayi wani abu ba ba tare da hukunci ba wannan babu wani mai hankali da zai ce wannan abu abu ne da yake ya dace domin wannan rayuwa ce ta dabbobi da suke yi a cikin jeji ba rayuwa ce ta mutane 'yan adam da Allah ya baiwa hankali ba hakika Allah madaukakin sarki ya shar'anta haddi ya shar'anta haddi ga masu laifi don a tsawatar da wanda zai yi laifin kuma don a kare al'umma daga zalunci da azzalumai wannan yana ɗaya daga cikin hikimomi na shar'anta yin haddi sawa'un ga wanda ya kisa ne ko wanda ya sata ko wanda ya taɓa mutunci ya yi lalata ko wanda ya taɓa mutunci ya yi ƙazafi shari'a duk ta zo da haddi ga waɗannan sunfi na masu laifi dan a ja kunnan wani kada yayi kuma dan a kare al'umma daga zaluncin azzalimai shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa lakum fil qisasi hayatun ya ku bayi ku sani kuna da rayuwa a cikin yin kifafi ma'ana in wani ya kashe a kashe in wani ya yi laifi a mai hukunci irin laifin da ya yi to wannan kuna da rayuwa a cikin wannan ba abinda za ku samu baki rayuwa amma ga waɗanda suke masu hankali don ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki domin ta hanyar kashe wanda ya kashe za a tsare jini sannan duk wani shaƙiyi zai kame hannunsa ya tsorata domin duk wanda ya san cewa za a kashe shi idan ya kashe to ba zai yi kisa ba duk wanda ya ga wanda ya kisa da shi nan an kashe shi to zai tsorata ya kame ya tsawatu da a ce wanda ya kisa ba hukuncin shi kisa ba ne kurin wanda ya kisa za a yi mai bulala ne ko a kama shi a rube bayan wani ɗan lokaci a sake shi to da ba za a iya kare sharrin da zai dinga faruwa da kisa ba hakanan dukkan haddodi na shari'a akwai tsoratarwa da azaba a ciki abin da yake nuna hikima ta Allah maɗaukakin sarki babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa yana cikin hikima ta ubangiji da rahmashi ya shar'anta yin ukuba dangane da laifukan da suke faruwa a cikin mutane ma'ana Allah ya zo da bayanin wanda yayi kaza a yi mai kaza wanda yayi kaza a yi mai kaza aka sanya ukuba tsakanin laifukan da suke faruwa a tsakanin mutane laifukan da suke da alaƙa da kashe rai ko kuma a'a taɓa jiki cire wani hannu ko kaba ko hakori ko taba mutunci ko taba dukiya kamar kisa kamar jiwa wani rauni kamar yin kazafi kamar sata sai Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci hukunci mai matuƙar kyawo wanda zai sanya a bar aikata waɗannan laifuka Allah ya shar'anta shi shari'a cikakkiya mafi kyau wadda ta kunshi maslaha ta tsawatarwa ga wanda duk yake tunanin zai wannan shi ma wanda ya laifin aka ja kunne kada a wuce gona da iri wajen mai hukunci aka tsayar da hukunci daidai laifi shari'ar musulunci ba ta shar'anta a yanke harshe ba ma'ana yayin da mutum ya yi karya ba ta ce a yanke harshen shi ba ko yayin da mutum ya yi kisa ba a ce a yanke harshen shi ba sai aka ce idan ya yi kisa da gangan da ganganci to shi ma a kashe shi haka nan shari'a ba ta ce wanda ya zina a fiɗe shi ba sai aka shar'anta abin da ya dace da shi idan wanda yake yana da aure ne ko ya taɓa aure muhsini ne to wannan ya san girman mutunci da darajar mutunci da haka idan ya aje mai shi yadda jikin shi ya ji daɗin gaba daya haka nan jikin shi ya ɗanɗani wannan raɗaɗin mutuwa gaba daya ba a ce a yi mai fidiya ba idan kwa matashi ne to sai a yi masa bulala sannan a je a rufe shi a wajen sata ba a ce a kashe barawo ba sai aka shar'anta cewa hannun da ya ɗauka da shi in abin ya kai rubo dina a yanke wannan hannu, ya zama alama ta cewa wannan hannun ya yi ha'inci da aka shari'a ta ce a kawar da shi sai Allah ya shar'anta abin da ya dace da sunayen Allah da sibobin Allah da hikima ta Allah da tausayi na Allah da kyautatawa da adalci dan me dan a kawar da musibu dan wani kwaɗayin zalunci da ƙetare iyaka a kawar da shi sannan dan kowane mutum ya wadatu da abin da Allah ya ba shi kada ya kwaɗayin jawo abin da ba nashi ba wannan shi ne bayanin da ibn al-qayyim yayi dan ya nuna mana hikimar Allah ta kayin haddi dangane da waɗanda suka yi laifuka ya ku yan uwana masu girma tsayar da hukunci ga masu laifi haƙƙi ne da yake kan shugaba haƙƙin talakawa ne da yake kan shugaba shugaba shi yake da wannan haƙƙi an kamo mai laifi ya tabbata ya yi laifi to ya sa a hukunta shi shugaba shi yake da mallakar tsayar da haddi ba ni ba ko kai ko wasu shugaba ne zai yi domin me Allah yana iya tankwara mutane ta hanyar shugabanci abinda ayoyin alkur'ani ba za su tankwara su ba Mana ana, ana iya hana alfasha a hana laifuka ta hanyar shugaba don an yi zai yi in an taba zai yi abinda ake ganin hukunci fiye da a zo a karanta mutum kila ayoyin alkur'ani ba kowa zai wa'azantu ba duk da abin da ke ciki na jan kunne da tsoratarwa ibn ibn kasir ce wannan ma shine waqi'in mutane shine abin da yake aikata a cikin mutane dan haka Allah madaukakin sarki da ya aiko manzanni ya aiko su da ayoyi bayyanannu wani da ya ji wa'azi zai daina da ya ji hujja zai karba ya bari ko ya aikata sai kuma Allah ya sokar da karfe wato ma'ana bangare guda na tsoratarwa dan ai adalci tsakanin mutane Allah ya ce laqad arsalna rusulana tabbas hakika man aiko manzannin mu bil da ayo bayyanannu hujja haka annabawa suka zo da ita sai Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan mun saukar musu da littafi alqur'ani wal mizan da adalci li an-nasu bil qisti dan mutane su tsaya bisa adalci da gaskiya sai Allah ce wa an zallar hadida kuma mun saukar da karfe domin karfe shine makamashi da ake yin duk wani makami wanda nan zai talwatar da ran mutum to mun saukar da karfe a yanzu ana kera abin da ya shafi na makamai da shi Allah ce fihi ba'sun shadidun a cikin wannan karfe akwai tsanani tsanani mai tsanani da wahala wa manafi'u lin nasi kuma akwai amfani ga mutane sai malamai suka ce wannan ya nuna addini yana tafiya da alkur'ani da kuma asai ma'ana alkur'ani hujja da dalili sannan kuma ana riƙe makami don a kare wannan hujjar da dalili da duk wanda zai kawo mata barazana ko kuma ya kawo banna dangane da wannan hujjar imam qatada rahimahullahu ta'ala ya zo na fassarar faɗin Allah wa ja'alni min ladunka sultanan nasira ya Allah ka sanya min iko wanda zai zama mai taimako na daga wajenka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka umarce shi da ya roki Allah ya bashi dama da iko da jagoranci da zai ga mai taimako a tare da shi sai ka tada ya ce hakika annabin Allah ya san cewa bai iya jan wannan lamari sai da iko sai da ma'ana mulki sai da ma'ana dama da aka yi roƙi Allah ya bashi dama da za ta taimake shi wajen karanta littafin Allah wajen tsayar da haddodin da Allah ya umarni a tsayar wajen kiyaye farillan Allah wajen tsayar da addinin Allah domin shi shugabanci da iko rahma ne a tsakanin bayi ba dan shugabanci ba da sashen mutane ya kai hari ga sashi da mai karfi ya cinye wanda yake da rauni haka imamu katada ya faɗa da haka ya ku yan uwana masu girma wajibi ne akan shugaba ko shugabanni su zartar da hukunce-hukuncen Allah akan waɗannan masu laifi da suke kashe mutane ba da haƙƙi ba suke ɗebe dukiyoyinsu su ƙona suke yi wa matansu fyaɗe wajibi ne akan shugaba ya tsayar da wannan ta hanyar wakilansu da ya naɗa alƙalai masu yin hukunci a kotu su ne wakilai na shugaba da aka ba su fawa da za su yi hukunci su ce wani abin da ya ba daidai ba ne a je a rufe shi shekara ɗaya wata shida kwana kaza wana a bulala duk suna yi ne da izinin shugaba wane abin da ya kisa ne ya kashe wane bisa zalunci da haka an yanke mai hukunci a je a kashe shi suna da wannan dama ta yanke hukuncin kisa da duk wanda ya abin da yake shi ma ya cancanta a kashe shi shugaba ya ba su wannan dama to kuma wajibi akan shugaba ya ga an zartar da wannan musamman mu a irin doka ta ƙasa tamu in an yanke hukuncin kisa sai gwamna ya sa hannu za a zartar to wajibi ne akan gwamnoninmu su duba duk waɗanda suka yi wa mutane ta'addanci kisa na zalunci na ganganci kuma ya tabbata ta hanyar shaidu da alkali aka yanke hukunci a ga an zartar da wannan hukunci don mu samu zama lafiya a cikin ƙasarmu mai albarka don kuma a kare dukiyar mutane da jinin mutane sannan a bayyana wannan hukunci yanzu abin da muke gani a gababan sadarwa shine kama masu laifi din kullum kana sauraron labarai sai kaji an kama 'yan ta'adda a zamfara sai kaji an kama a katsina sai kaji an kama a kano sai ka ji an kama a kaza a cikin sassanin kasar nan kullum jami'an tsaro suna nuna mana waɗanda suka kama wani an kama shi yayi kaza za su yi bayanin sun yi wannan aiki to amma abin ta kai ce ina hukuncin yake ya kamata yadda aka yayata kamu a yayata hukuncin irin waɗannan azzalumai duk wanda ya tabbata a ce to yau ga kuma hukuncin da aka yi wani wani an kama shi ya kashe mutane ya yi ta'addanci ya kona dukiyarsu an kai shi kotu abu ya tabbata alƙali ya yanke hukuncin kisa to ga hukuncin kisa nan ko mu masu ƙananan shekaru shekarun ba da yawa ba mun san lokacin da a a garin nan ma ana harbe irin waɗanda aka kama suna yin fashi da makami sai a kai su a ɗaure su a cikin duro a ka sojoji su harbe su kuma a a yi bayani a kababen sadarwa kowa ya ji saboda wanda shi ma zai irin wannan aiki ya san cewa in yayi ga makomarsa amma idan ana yayata kamu kuma ba a yayata hukunci to sai ya zama kullum dai kamun ake gani Balma wani abin takaici in kana sauraron wani sai ce an kama ni sau uku sau uku ana kama shi kuma ya tabbatar ya yi laifi wani ya ce ya an kama ni sau kaza ko kuma mutanen unguwa su haɗu su kama mutum mai laifi su kai shi gurin ma'ana jami'an tsaro bayan wasu 'yan kwanaki sai gan shi ya dawo unguwar yana yawo wasu ma yana barazana ga rayuwarsu wannan ya sa kilan an ga mai laifi wanda yake tsara suka yana yankan mutane sai ga kowa tsoro yake ɗau wani mataki a dan ya san cewa in ya kai gaba kila zai dawo to wannan wajibi ne na kan hukumomi su wannan su tsaya su ga sun hukunta duk wanda ya laifi daidai gwargwadon laifin da ya yi idan ana yin hukunci al'umma za ta zauna lafiya dan adam da kuke gani kamar yadda muka faɗa yana rayuwa ne ta hanyar at-targhib wa tarhib ta hanyar kwadaitarwa da tsoratarwa in kana karanta alqur'ani zaka zo magana aljanna to wani idan an yi bayanin aljanna da abin da ke cikin ta sai ya zaburar da shi sai ya zama nagari ya ta aiki don ya samu aljanna wani kuma wannan baya zabarar da shi sai tsoro sai ya zo ana bayanin wuta da abin da ke cikin cikinta na azaba da wahala sai ya razana sai ya ji tsoro sai ya tsaya ta wa Allah ya gyaru wani kuma duk wannan baya yi sai an tsaya an yi hukunci sai ma'ana an tsaya a kan shi an hukunta mai laifi ya gani to sai ya daina irin wannan aiki amma idan ya zamana ba a yin hukunci to zai zama sai ya zama kullum mutane ba sa jin tsoron su laifin a kama su Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya zo yana magana haddi da za'i wa mazinata ya yi magana ai musu bulala sai Allah ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin in an tashi musu wannan haddi a samu wasu daga cikin mu'mini su je su ga wannan haddin su ziyarci gurin da za yi wannan haddin malamai sun ta tattauna mutum nawa wasu ce mutum biyu wasu ce mutum hudu wasu ce mutum kaza amma dai muhimmi Allah ya ce a samu wasu halarci gurin wannan gurin me hikimar haka ibn kasir ya ce dan tsoratarwa ko dan azaba ga su wanda suke zinar idan aka yi musu wurara a gaban mutane wannan zai sa gobe ba za su kare yin abin da za a yi musu wannan ba ila ma ya bar garin ya koma wani gari idan ya je can zai kiyaye ba zai abin da za a zo a tozarta cikin mutane ba sannan zai kai matuƙa wajen tsawatar da su sannan kuma zai zama tsawatarwa da jan kunne idan ya zama mutane suna gurin alamatu sa'adi yace Allah ya yi umarni a halarci azabar da za a yi wa mazinata a samu wasu ɓangare na muminai su je don abin ya shahara sannan a samu wulaƙanci da tsoratarwa ga wanda suke laifin sannan don a ga haƙƙin da za a aikace domin duk lokacin da mutum zai ga hukuncin da za a tsere na Allah a kan mai laifi to zai ƙara sanin wannan hukuncin don wani baya sanin abu sai ya ji shi a aikace sannan fahimta za ta ƙara ƙarfi sannan wannan zai zamana ga dacewa zuwa ga abin da yake daidai ga masu yin hajji su ma ba za su kala ba za su rage ba da yawa irin waɗanda suka halarci tsayar da haddi kamar a ƙasa mai tsarki ko ya ga an kashe wani a gaban shi duk da ba sanarwa ake a rediyo a ce ku zo za mu kisa ba amma ana tafiya gurin da an san inda ya ajiye gurin da mutane da haka za a zo da shi ana zuwa da shi duk wanda suke game da sun ga motar jami'an tsaro da mai laifi an san to hukunci za a yi to za a zo a kewaye ana kallo to duk wanda ya je ga wannan in yana maka hirar abin wani sai ya ɗau sati wani sai ya yi wata baya iya bacci da jin daɗi da ya da ya kwanta sai ya ga gashi an sare kai kai ya faɗi ga mutum ya faɗi gefe guda da yake takobi suke sawa sare sai ya tuna wannan kana jin wanda ya sami irin wannan zai tunani ya je yake rai dan ya ga ga yadda aka yi wani da yayi za a zo a karanta laifin shi wane dan wane yayi laifi ya kashe ne. da haka alƙali ya mai hukunci kaza kuma shugabanni sun ce a zartar a gaban kowa za a sace kobi a tara kan sai mutum ya gani sannan a zo a ɗauke gawar ku duba da Allah yana magana waɗanda suke muharaba sai Allah cikin bayanan da Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan sai Allah ce an yuqattalu aw yusallabu a tsire su sai malamai suka ce idan sun je karɓar dukiyar sun yi kisa sun kwace ma'ana dukiya sun lazanar don an zo an kashe su kuma tsiri ma'ana a jan abin ya fito kowa ya gani sai Allah ya faɗi sakamakon daban-daban an sallabo au su aw a aydihim wa arjuluhum min khilaf sai Allah ce aw yunqu min al malamai suka ce ana kallon da abin da suke wani zai je dukiyar zai kwace amma ba zai kisa ba ba zai duka ba zai kwaci dukiyar ya tafi wannan an kama shi ba daidai yake da wanda zai je ya kashe ba wanda zai kashe kila ma ya fyaɗe eh, ya kisa ko ya kona dukiya ya kisa ko ya yi ma'ana kisan gilla ya jajjatsa wannan hukuncin shi daban saboda mai Allah ya ce a yi wannan daban-daban dan me dan ma'ana a tsoratar da wanda zai yi Imamul bukari bukhari ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Anas dan Malik ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam anas dan malik yana ba da labari wasu mutane sun zo garin madina daga cikin kabilar uraina wata riwaya da ukan da suka zo madina sai garin madina bai dace da su ba sai suka kama rashin lafiya sai manzo Allah ya ce to abinda za a yi ku je bayan gari akwai dabbobi na sadaka wata riwaya ta nuna da dabbobin da suke ma'ana na annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiwo a bayan gari ku je a dinga ba ku nonan raƙuman kuna sha kuna shan fitsarin waɗannan raƙuma za ku warke sai suka ta bayan gari din suka je sai ake tatsan nonon ana ba su a matsayin abinci ana kuma talabbawalin ana ba su dan da bawulin raƙumi yana magunguna da yawa sai dai mutum ya samu wanda ya sani ya gaya masa yadda zai yi da haka da aka yi musu wannan sai suka warke da suka warke suka bi masu wannan kiwon dabbobin sai suka kashe su sai suka bar addinin ma suka tattara dabbobin suka kora butulci da cin amana ga kisa wata riwaya ma sun yi rijja sai labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane ga abin da suka yi sai manzo Allah ce a bi sawun ana zuwa aka zo da su sai manzo Allah ya yi musu yadda suka yi waɗannan makiyaya wata riwaya sun sa ma'ana karbe sun tsire idan masu kiwon dabba kafin su kashe su su ma da suka zo sai da aka yi musu haka sannan aka yanke kababuwan su da yanzu sannan aka zubar da su a ƙasa suna ta a basu ruwa ba wanda ya kalle su har suka mutu sannan a kwashe su aka je aka aka binne an yi musu wannan ne saboda su ma haka suka yi to gobe wani ba zai irin wannan ba da haka manzon Allah yawa masu laifi hukunci da haka shine abin da yake daidai kuma Allah ya ja kunne wajen yin hukunci wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku dangane da mazanatan da za a yi wa bulala ko a yi wa rajamu dangane da addinin Allah kada ku yi tausayi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matakar kun yi imani da Allah da manzon Allah Imam al-Qurtubi yace ma'ana kada tausayin wanda za a yi wa haddi ya hana ku tsayar da haddi kada ku zo kuna yin dukan amma ba zabi ku yi dukan da zai ji zabi a tare da shi wannan shine abinda masu tafsiri suka ambata ma'ana hukuncin wanda gobe ba zai kara yi ba da haka wannan hudu ba jan hankali ne da tunatarwa da duk wanda Allah ya bai wa dama ta iko ta mulki to kada ya yi wasa da masu laifi duk wanda za ka tattauna da shi kuma ya sani ya san gaskiyar magana akwai karancin ɗaukan matakin da ya dace akan masu laifi ana kamawa daidai gwargwado amma ina matakin ina matakin mun sha yin bayani a nan malamai na cewa duk wanda ƙannarsa ba za ta gushe ba sai da kisa ko da bai kai a kashe shi ba amma ba zai daina ɓannar ba sai an kashe shi sai ce ya halatta a kashe shi misali ko barawo ne wanda zai sata ya haura gidan mutane ya sata a kama shi a je a yi mai hukunci ko kuma ya tare hanya ya kwace mutane waya ya soka musu ka a kama shi a yi mai hukunci wata ɗaya shekara ɗaya ya dawo ya ƙara tare hanya ya kwace waya wannan ya soka wannan wuka ya kashe ya yi kaza to idan aka je gurin gaba yana iya cewa alƙali ce to wannan laifinsa ba zai daina laifin nan ba sai an kawar da shi da haka sai aka ce shi saboda mai dan al'umma ta rayu da haka abin da ya kamata shugabanni su gane kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara karba su ya ba su ikon yi ya ku yan uwa masu girma duk yadda zamani ya tsawo duk yadda musibu suka yawa duk yadda hali ya baki kirin to mu sani cewa nasara Allah tana tafi buɗi daga Allah yana tafi kamar yadda Allah ya ce fa inna ma al usri yusra tare da tsanani akwai sauki inna ma al-usri yusran lalle tare da wannan tsananin akwai sauki sauki guda biyu ne tsanani guda ɗaya ne da haka bishara ce babba da duk lokacin da aka samu tsanani to sauki yana tare da shi har ma imamu al-allama as-sa'di yana cewa da tsanani zai je shiga ramin damu ya ɓoye can ƙurya to da sauki sai ya bi shi ya fito da shi dan Allah ce sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannan Allah zai sanya sauki bayan tsanani kuma manzo Allah ce wa innal faraja ma al karb mudi ma'ana yayewa tana tare da damuwa wa inna ma al usri yusran tare da tsanani akwai sauki da haka ya ku uwa mu kiyaye bauta wa Allah ba tare da shirka ba mu kiyaye addinin Allah Allah baya tozarta wanda ya tsaya kan gaskiya kuma ya kiyaye addini Allah ya alƙawari ga waɗanda suke imani suka yi ayyuka nagartattu Allah zai ba su khilafa zai tabbatar da su a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya waɗanda suke gabanin sannan zai ma'ana tabbatar musu addini wanda ya yarda musu da shi wannan addini sannan zai canza musu tsoron da suke ji ya dawo ma'ana aminci amma menene sharaɗi ku bauta min haka Allah ce ku bauta min su bauta min ne kadai ba tare da sun yi shirka da ni akan komai ba duk wanda ya butulci ya bada baya to waɗannan masu butulci su ne fasikai ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin masu sharri ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasa ta mu mai albarka da dukkan kazashen musulmi gaba daya Allah kai mana maganin waɗannan musibo da suka dame mu ya Allah ka yabe mana zunubanmu da kurakuranmu ya Allah ka ba mu damana mai albarka ya Allah ka bamu damana mai albarka ya Allah ka bamu damana mai albarka Allah ka bamu ruwa wanda zai raya shuka ya raya mu ya raya dabbobi da al'umma gaba daya ya Allah ka nisantar da mu da duk wani bala'i da tashin hankali ya Allah ka ji kan magabatan mu iyayen mu da matanmu da malamanmu da mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa mu cika da imani ka tashe mu tare da annaba da sujjikai da shahidai da salihan bayi ya ku yan uwa salati ga biyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya kwadaitar da mu ga yin salati ga annabinsa ko manzo Allah yana cewa wanda ya mun salati dai Allah zai bai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله